takwas ga watan dulhijja hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da takwas daidai da ishirin da tara ga watan august shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na dari da hudu daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na limam abu muhammad alhassan buna ali buna khalaf albarbahari allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda yan uwa suka sani muna bibiyan sharhin da الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان إيم وأن للتافي الله يساكا ميد على خيري idan gwa wasu manta ba muna ƙarƙashin gaba mai matuƙan mahimmanci da ita wannan gaba take bayyana ɗaya daga cikin mu kuma aikin mu, abinda mu muka yi imani da shi kuma wannan gaba tana bambanta mu ko wannan aƙida tana bambanta mu da waɗanda ba mu ba kwata-kwata ita ce wasalatu alaman mata min ahalil kiblatu sunna yin sallan gawa ko sallan jana'iza ga duk mutumin da ya mutuwa ko ya mutu daga cikin musulmi in dai min ahalil kibla ne domin za mu mai sallah yin wannan sallah sunna ce walmarjum haka mutumin da ya zina ko macin da ta zina aka jefe su to mu aqidan mu ana yi masa sallan jana'iza wazani wazaniya haka karuwa da wanda ya shahara da dadoranci mana maneman mata muddin da ya musulmi ne in ya mutu mu zami mai sallah wallazi yaqtulu nafsahu haka wanda ya kashe kanshi in dai har musulmi ne da kowace irin wasila ya bi wajen kashe kanshi zami mai sallah wa gairuhu min ahalil kibla yi ta lissafi duk wani wanda ma ba wannan ɗan ba kuma ba ɗaya daga cin waɗannan ba in musulmi ne an gane ba abin da ya faɗa ko ya aikata da ya da shi daga musuluncin nan to wannan namu ne idan har allah maɗaukin sarki mai cikawa to za mu yi mai sallah in ka gaba mai ma sallah ba to ko ba ma gari ko ba mu sani ba ko kuma kana daga cikin waɗanda allah maɗaukin sarki a cikin alkur'ani ya ce kar karmi maka domin akwai mutanen da Allah ya ce wala salli ala ahadin minhum mata abadan irin waɗannan mutane in sun mutu har abada karkai masa sallah wannan fa annabi kenan ina ga limamin wani lungu kuna fahimtar wannan doka ta biye ce wala ƙum ala kabarihi tsayuwa ma kan kabarin shi ke mai addu'a ko ka kai ziyara Allah ya hana me dalili innahum kafaru billahi wa rasulihi domin su sun kafirce ma Allah da manzan shi wa matu wahum fasikun sun mutu suna ma alkur'ani da sunna tawaye to in ba waɗannan ba sai kuma wanda ya tabbata kafiri ne ko da ya shiga rigar musulunci amma dai kai ka ji mun ce idan karuwa ta mutu za mu mata sallah in ɗan giya ya mutu za mu mai sallah wanda ya kashe kanshi za mu mai sallah wanda ya kaza in dai musulmi ne kaga yi mun juya baya game da yi ma wane sallah to ya kamata ka san da mishkila jama'a mun gano wannan da kyau ku musulmi duk zunubin shi duk laifin shi duk gangancin shi da kuskuren shi in dai bai bar musulunci ba to ana roƙon mai Allah madaukin sarki ya gafarta mishi jama'a mun gane kuma irin waɗannan masu laifi su ne ma suka fi bukata da nema da cancantan a yi masu addu'a a yi ana ganewa me yasa ka ga wanda ya mutuwan shahada a fagen fama shi wannan ba shi a mai sallah me yasa sau da bai da bukatanta wani ne ke bukatan sallah irin wannan shi ne wanda yake da ayyuka kyakkyawa kuma ya hada da mummuna to ina ga kuma wanda shi mummunan yake yi duka kaga wannan shi ne min babi aula a tsaye wajen yi mai addu'a ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya taimake mu to mala ya ce a sharuhu ga sharhin wannan matsala ɗin hada kama sabak anna man azhar iman wal islam nusalli alaihi mu a aƙidanmu mu ahlus sunna wal jama'a waɗanda ke bin alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai duk mutumin da ya bayyana mana imani ya bayyana cewa shi musulmi ne muddin ya mutu zami mai sallah waya kunu min ahalil ƙibla kuma ya zama daga cikin waɗanda suke fuskantar alƙibla suke yin sallah kuma yake biyayya ga dokokin musulunci wa humul ladina ilal kiblati su ne waɗanda suke sallah ilal ka'abati suke fuskantar kaaba qiblatul musulmina. wanda ya ta kaba ita ce alƙiblan musulmi to duk mutumin da yake sallah ya yi da dokokin musulunci in ya kwanta ya mutu mu zami mai sallah ha'ula'i nu'amiluhum zahir ce waɗannan mutane mu za mu mu'amalance su da zahirin abin da ya bayyana mana ne shine mu dai mun san su musulmi ne aikata wani aiki na laifi kuma to mutumin da kaga yana wannan wannan kuma shi da Allah amma dai musulmi ne suna sallah e to namu ne in sun mutu zami masa sallah ina fatan mun gano wannan da kyau mala ya ce kuma bi annahum muslimuna mu za mu hukuntar ko mai hukunci a kansu da cewa su dai musulmi ne wani amiluhun mu'amalatul musulmi na kuma zami masu mu'amala mu'amalanta irin na musulmi a haya'an wa amwatan suna raye koko sun mutu an gano wannan da kyau ko in dai kai musulmi ne kana bin dokokin musulunci baka kauce ba an gane to za mu mu'amalance ka mu'amalanta na musulunci a haya an wa amwata kana raye da kuma bayan ka mutu amma aikinka na laifi fa ba mu tare da wannan kuma sanda kake laifin za mu ƙaurace maka a kan laifin kuma za mu adawa da wannan laifin kuma za mu wa'azi mu fayyace wa mutane wannan laifin ba daidai ba ne babu kyau a bari kuma a guji laifin mai laifin ma in bai tuba ba a guje shi jama mun gano wannan da kyau ko amma kana nan a musulminka kana nan amma kuma ya kamata ka san dan kai musulmi ne kuma wannan bai nuna cewa abin da kake na ɓanna mu biya maka ba ɓannan nan na mu'amala ne ɓannan nan na ɗabi'a ne ɓannan nan na hali ne ko ko ka shigo da ɓannan da sunan addini ya kamata mutane su san wannan allah madaukin sarki ce make mu ƙauluhu malam barbahari da ya ce walmarjum wazzani wazzaniya wanda aka tsaye dama da haddi aka jefe shi da wanda yake mazinaci ne namiji da mazinaciya mace wallazi yaqtulu nafsahu da kuma wanda ya kashe kanshi wa ghayruhu da wani shi min ahlil qibla amma fa su wannan duk muna masa sallah muna masa addu'a Allah madaukin sarki ya gafarta musu laifuffukan da suka yi Allah madaukin sarki ya kauda kai akan waɗannan laifuffuka to sai mala ya ce al-mu'minul fasik kun ga mumini wanda yake fasiki alladhi lam yakhruj bi kabiratihi an al-islam wanda laifin da yake aikatawa bai fidda shi musulunci ba yu'amalu mu'amalatal muslimina wannan za a yi mu'amala da shi mu'amala na musulmi mala ya ce wa yudu alahu kuma za a yi mai addu'a ka ƙatile nafsihi misali wanda ya kashe kanshi wal marjum da wanda aka jefe shi fi zina sakamakon laifin zina domin wa kada sallan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alal marjumai ne, an samu annabi ma waɗanda aka jefe da laifin zina mutum biyu sallah ma'iz da kuma ghamidiyya salla ala ma'iz radiyallahu anhu annabi ma ma'iz salla Allah ya ƙara wa ma'iz yarda wa salla alal ghamidiyya radiyallahu anha kuma annabi ma ghamidiyya salla Allah ya ƙara mata yarda kun gano wannan mala ya ce wa yamta yamtani'u sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hakika annabi yana hawa kujerar naƙi. min salati ala ba'dhin nasi ya ƙima wasu daga cikin mutane sallah mithlu qatil nafsihi misali wanda ya kashe kanshi walgalin da wanda ya saci kudin gwamnati fi sabilillah an je jihadi an dawo sai ya saci kudin ganima kudin gwamnati to idan farawon gwamnati ya mutu ba a mai sallah kuma ba wai musulmi ne za su taru ba za su yi mai sallah ba a liman ne babba ba zai je sallah ba sai a bar kawai wani dan kuci ku ba mu irin waɗannan masu koyan malanta sai a ce su je su yi sallah mun gano wannan amma kai liman babba ba za ka je kai mai irin waɗannan mashirmantan sallan ba amma ya halatta a masa sallah e, an gano wannan da kyau ko me zai sa limami babba zai ƙaurace mai irin waɗannan ba zai masa sallah ba sau da ire-iren su su ga abin da aka yi ɗin don su mai su tuba don kasu ca ah, ta koma mun maye laifin da za mu yi ma aiwa na in yi mana addacin da shi na hannun daman Allah ne ai magana ta ƙare jama'a kuna gane gangancin ku to sai oga kwata-kwata sai ya janye sai a bar 'yan tara gwaba su je su hayaniyansu ma'ala ya ce min babi ta'adibilin nasi shi annabi yana zuke jikin shi ne kima irin waɗannan sallah saboda ladabtar da mutane lamin babu annahu kafir ba wai wanda ya ƙi wa sallan wai ya ɗauka ko shi wancan ɗin kafiri ba ne min babi ta'adib ne wani haza adina lissahaba an yi sallo alaihi da wannan ne annabi yake ba sahabbai izini da ire-iren waɗannan mutane da cewa su masa yi masu yi ji eh, a yi sallah kun gani annabi ya ba sahabbai izini cewa ku je ku yi mai sallah da farkon musulunci wanda yake bin shi bashi ma annabi mai sallah sai ce sallu ala sahibikum walam yamna'hum min as-salati alayhi annabi hana sahabbai si sallan li'annahu muslimun domin musulmi ne ai an gane amma yanzu da liman babba zai shiga wani yanayi a zo da irin wannan mutumin sai siyasa ta gifta idan ya ki mai sallah kuma wani abu zai taso na cece ku ce da rashin fahimta har ya sa a kasa gane addini to anan ya halatta je sallan saddan lizzari'a da toshe kafan wani abu kai ya faru ko ba a haffin dararai kun gano wannan da kyau ko amma an ba wani abu ko kawai ya janye jikin shi ƙauluhu wasu sukran da ya ce mashayi mashayi mai shan giya ya shiga mai shan wiwi ya shiga mai shan kwaya ya shiga mai shan hudun iblis ya shiga mai makanshi alluran kwaya ya shiga duk wani abin da mutum zai sha ya bugar da shi to ya shiga sukran wa ghairuhum da wasunsu as-salatu alaihim sunnatun ya ce yi masa sallah wannan sunna ce as-sukran alladhi yashribu al-khamra mala yace abinda yake nufi da as-sukran shine wanda yake shan giya wannan fasikun fasiki ne kun gano wannan da ko mashayin giya fasiki ne yuqamu alaihi al-hadd wannan za a tseda mai da haddi lakinnahu la yakhruju min al-islami sai dai wannan abin da yake sha da da haddin da aka tseda mai bai fidda shi daga musulunci ba fa'iza mata yi salla alaihi idan mashayin giya ya mutu za a mai salla walau kane ya shirbul hamra ko a gidan giyan ya mutu yana cikin sha ya mutu ko mota ta bige shi ko rashin lafiya ya make shi ko rikice tashi a gidan giya aka kashe shi za a kawo shi za a mai salla li'annahu min ahalil kebla domin yana daga cikin waɗanda suke fuskanta alƙibla suke sallah duk da abin da yake laifi ne amma laifin bai da shi daga cikin addini ba in allah ya ga dama ya je lahira sai ya fi mashi an gane kai da kake kurin addinin ka je kuma ya yafe maka ta danganta harkan ta Allah ce ba wanda ya isa ya shiga eh e ma Allah banga banga ya ce ga abin da zai nabi ya ba da labari cikin al'ummomin da suka gabata akwai wani mutumin kirki wanda yake bin Allah akwai kuma abokin wancan shi kuma saba ma Allah yake kullum wannan mutumin kirki kullum wazi yake ma wancan da cewa ya faji tsoron Allah ya faji tsoron Allah ya daina abin da yake abin nan da yake bai da kyau shi kuma wannan yaƙi ran nan ya gan shi yana saban ma da ya fi wanda ma ake mai wa'azin a kai sai shi mai wa'azin sai ya sati cewa ya gaya mu wannan cewa kai allahu ba zai yafe maka ba gani allah ba zai yafe ma ba wannan magana ta sata allah shi ne allah ya ce manin ladiyya ta'ala alayya allah agfiru li fulanin wane ne yake rantsuwa a kanmu cewa mu ba za mu gafarta ma wane ba Allah ce kada ka fartu lahu an gafarta mai din kai kuma an bata aikinka duk aikin da yake tinkahu da takama da shi an bata shi kuma wana din an yafe mashi me naka na shiga gonan da ba taka ba me naka ne ma Allah ganganci kai a matsayinka na malami kai a matsayinka na mai da'awa kai a matsayinka na mutumin kirki ai waɗannan masu saɓan. kayan aikinka ne za ka yi ta wa'azi har su gane kun gane wannan in kuma suka gane sai ka ta masu wa'azi kana bayyana masa falalan ganewan kai kullum kana da aikin yi kuma ya haka ya gane kai mutumin kirki ne in babu su yanzu da haka ce duk annabawa ne da manzanni a duniya kana cikinsu ya za a gane kai mutumin kirki ne <clears throat> eh? amma sai zama da irin waɗannan karkatattun kai kuma sai ka madaidaitacce kaga haka ne za a gane kai mutumin kirki ne haka ne dama da ɗan banza ke gane darajan wa mutumin kirki <clears throat> na watan mun gano wannan da kyau ke sa wasu suka ce ai su yan adawa ne na ce ai da ku aka gane ma <laughs> da ku aka gane mu inda ba ku a ce inda ku duka irinmu ne ai ba za a gane mu ba amma cin da akwai irinku 'yan iska ku to dole ne a gane mu ko mutanen kirki ne jama'ar annabi kuna gane wannan ai da kasancewa akwai ku ne a gane darajar mu ai yau inda ba ku darajar mu ba ta bayyana ba shi yasa dole a ce wani liman wani mutumin kirki wani salihi ko taro aka je sai an bude min kofa kafa a bude maka jama'a kun gane wannan da haka ake ganewa shi yasa ana gane daraja ana gane mai kuɗi ne in akwai wa yanzu in din najeriya irin dangote ne za a gane mai kuɗi amma cin da dangote da kai yanzu dole a gane dangote mai kuɗi ne kai kuma mai yanzu in duk garin na irin sarkin ne za a gane martaban shi amma da yake shi kaɗai ne mu kuma talakawa an gane martaban shi ko ba gane ba eh yanzu misali idan ya zama akwai mummuna da haka ake gane darajan wa kyakkyawa in duk kyawawa ne ai ba za a gane wancan tana da daraja akan wancan ba amma ana gane mai kyau ne in akwai wa mara kyau mummuna ana gane salihi ne inda fajiri yanzu an gane nagartan wani da matsayin wani ne saboda akwai ka kun gane wannan da kyau ko jama'ar an jama'ar annabi kun wannan shi sa mu da muka kama hanya kullum muke roƙon Allah Allah ya sa mu mutu a haka ba mu canza ba mun gane wannan ne ko dan sharrul bariya in akwai su to da haka ake gane me khairul bariya ulaika hum sharrul bariya ulaika hum khairul bariya shi sa shi sharrul bariya ba ya san kanshi kun gane wannan khairul bariya kuma ya san kanshi ina ba ta mun gano wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to shine sai Malam yake cewa a wa qawluhu sunnatun da yace sunna ne aimin sunnatin rasuli yi masalla sallah da yana daga cikin sunnan annabi wal wajibu ittiba'uha abin da yake wajibi ga musulmai shine su bi sunnan annabi ba tare da kwana ba isa da wanda aka ce ya mutu sai mu je sai mu mai sallah in kaga ba mu je ba to yadda saidina umar ne yake idan aka ba da sanarwa wani ya rasu sai umar sai je kwanan gidan huzaifa sai ya tsaya idan ya ga umar ya fito eh to sai su jera an yaga huzaifa ya fito sai su jera umar bana khalifa idan yaga huzaifa bai fito ba sai ya juya ya gane wanda ya mutu min sharrul bariya an gane wannan da kyau ko yana ganin ya fito sai gane min khairul bariya ina fatan mun gano wannan da kyau yasa akwai mutane da annabi ya hana a yi masa sallah kuma suna da awon musulunci to irinsu ne annabi ya kira huzaifa di ya gaya masu su ya ce da wane da wane da wane da wane da wane da ƙur'ani ya ta isa ya faɗi siffofinsu inda an kira sunayensu ko ko san matsalan da za a samu sai a ce ayan ta sauka a kansu ne su kaɗai amma ƙur'ani da ya ta isa ya ba da adireshi <laughs> kai ƙur'ani daɗi na. shi sa Allah ke birgi ni mun gano wannan in ya tashi kawai sai ya faɗi adireshi wanda duk wanda wannan adireshin ya faɗa kan shi to da shi ake yi don ka gane ƙur'ani littafi ne na zamanin Annabi kuma har abu kaho kun zan dalili shi ya sa ake ambatan adireshi ba faɗi suna ba a cikin wannan al'umma cikin kafirai mutum ɗaya aka faɗi sunan shi ne abu lahabi inda an ta faɗin sunayen sunayensu sai zama wanda ba su ba ba zai zama kafiri ba cikin mumine sai aka faɗi sunan mutum ɗaya inda an ta faɗin sunan mumine sunan mumine to waɗanda ba su ba ba wanda zai zama mumini sai aka faɗi adireshin mumine duk wanda wannan adireshi ya gazganta a kan shi to shi kenan idan kuma wancan adireshin ya gazganta a kan kanin munafinci to kai shi ne ko ka ce kai jama'a ba ni bane qur'ani ya ce shi ne ina jama'a wallahi ba ni bane sai qur'ani ce wallahi kai ne wa minhum wa minhum wa minhum kun gano wannan da kiyo ku ha qur'ani zaka je na ce bi kiran suna duk tabar gazan abdullahi dan ubay dan salul qur'ani bai taba kiran sunan shi ba adireshin shi aka bayar kun gano wannan da kyau ku adireshi aka bada wamin humman yalmi zuka fi sadakat kaji Wamin humman minhum man zuka fi sadakat. kaga daga cikinsu akwai masu a akan me akan sadaka walladina yalmizuna almutawwi'ina kaji ko me aka me aka ambata adireshi aka bada sai a ce na kaza yawwa shi kenan ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya ce taimake mu ma'ala ya ce wala ya ahadin min ahalil kiblati min al-islami hatta yuradda ayatan min kitabillahi azza wa jalla wai mun ji magana mai ƙarfi. yana daga cikin aqidan mu mu ahlus sunna wal jamaa waɗanda ke bin alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai wala ya khuruji ahadun min ahalil kiblet mu ba mu yadda wani daga cikin musulmi wanda ke fuskantar alƙiblan musulmi yana fita daga addini ba min al-islam ya fita daga musulunci hatta yi radda ayatan min kitabillah har sai ya raddin aya daga cikin littafin Allah wanda ya ce a to a ne ban taba raddin aya daga cikin ayar Allah ba aikin ka fa Qur'ani bai hana ka abu ba kana yi mun gano wani da kyau bai hana ka ba kake yi tabbatar da ayan ne ko raddinta a ba da adireshi guda daya eh ƙor'ani bai ce wa simo bi hablillahi jami'an wala farraƙo ba ƙor'ani bai ce ku haɗu gaba ɗaya kan igiyar Allah kakkurbu ba ولا تكونوا كالذين تفرقوا wa ikhtalafu qur'ani bai faɗi wannan ba min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a qur'ani bai faɗi wannan ba annabi Musa da ya dawo wajen annabi Haruna da ya kama shi yana bugu yana zargi yace inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila walam tarqu qawli ce in tafi ne kace na raba su in mana ce zan kawo muku awoyin hana rabuwa da awoyin haduwa sai in kawo muku arba'in yanzu wannan raddul aya ne ja mun gano wannan da kyau ku raddul aya ne duk mutumin da ya bayyana rabuwa cikin al'umma musulmi ya shiga nan ya yi raddin ayan alkur'ani matsalan shi ne zama jahili in ya zama jahili to wannan yana can shi Allah ya sayin da zai da shi amma ka san babu kyau kana kokarin ka halartar da yin haka to mutum ya shiga cikin nan yayin rabbin aya jama'a mun gano wannan da kyau ko ko raba kan al'umma eh ku tsaya kawai siyasan ku ce kawai amma ce wannan daidai ne har a justifying nashi a cikin addini ta wannan raddul ayat ne duk waɗannan 'yan bidan da ka jana ca jahamiya kadariya murji'a waye waye da sauransu jama'a sun yi ruddun sun yi raddin menene ayat ne matsalan qur'ani ne ke tsakaninmu da su in gana ko jahamiya matsalan al-asma wa sifat ne an gane duk wanda ka ɗauko sai ga abin da yanzu shi'a mai matsalar mu da su canza alkur'ani Matsalan mu da su zagin wanda Allah ya yaba Matsalan mu da su kin mutane ko ba shi bane duk matsalar cikin qur'ani yake ba wanda ya ɗauko wani abu na waje ba wanda ya ce shi zai hau mota ya je Kano wani ya ce ya hau mashin a kama rigima babu ko akwai ni in ce zan sa farar riga kai ka ce ja zaka sa akwai wannan rigima ciki ba ta matsala ta aƙida ce ana fahimtar wannan da kyau ku, ko a ƙara wani adireshin ne wannan ya isa tayyib mala ya ce auyar raddu shay'an min asari rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko mutum ya raddin wani abu da ya zo daga cikin hadisan annabi wannan inda aka buɗe nan to an shiga matsala ta raddin hadisi wai inna lillahi wa inna ilaihi rajo to an iso wurin wannan ba zan ce komi ba zan bar ma fauzan ne ya huda wurin iri-iri mutane sun taka hadisan annabi sun yi boris a kansu sun taka hadisan annabi sun yi boris a kansu kuma shi nan sai a ce a ah, cin da musulunci gidan gado ne shi nan abin su ta zama za ka gane ba gidan gado ba ne ran da ajalin kai ta yi sauka kaga waɗanda suka zo ɗaukar ranka daga lokacin za ka gane ka tabka uban kuri ta mun gane kai da kan ga waɗanda za su sauko ɗaukar ranka za ka gane kuskuren da ka yi wallahi al'azim shi ne sai mala ya ce auyi salli ya ligerin la ko mutumin da yake salla ga wani wanda ba Allah ba ko yake kiran wani wanda ba Allah ba auyi ba da gairin la ko yake yin yanka ga wani wanda ba Allah ba wai za fa'ala she'an min zalika duk sanda mutum ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa faƙada wajaba alaihi an tukhrijahu min al-islami wa faƙada wajaba alaika wajibi ne a kanka an nukhrijahu min al-islam mu fidda shi daga cikin musulunci ana kafarta mutane me ya kafarta shi an gane misali yanzu ne a ce shugaba buhari ya sa ana ta ɗaura mutane sai mu ce me suka yi mu matsalanmu kenan wane ya maruwa ne me ya yi mu ba ma fushi da fushin wani ba ya gane ka san wannan wane ya kaza ito eh, me ya yi simple as abcd harkan da babu ruwanka ko wannan harka ya daɗin kallo gare ta me na ka ciki an gano wannan da kyau ko karan kaɗa miya da kai shi sa duk wanda ya taɓa ɗaya daga cikin waɗannan ku wajibi ne ma a fidda shi a musulunci dole ne amma in ba mu san wanda ya ba sai mu ce duk wanda ya aiki ɗaya ne kaza ya zama mai ya zama kafiri sai a ce a ah, to ku ya kuke kafirta mutane sai mu ce ba mu ba ne? mun gane ƙura'an ne ce zalika bi annahum amanu summa kafaru ko ba ka iya larabci ba dai ka dai ji kuma ka me sun makafaru kuma ka ji zalika bi annahum amanu sun makafaru fato bi ala qulubihim an gano wannan da kyau kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un to la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum wa kafaru ba'da islamihim wa hammu ma lam yanalu a'a jama'a mun fahimci wannan da kyau ku ko mai halari me yace wa man salla bi ghairi wudu'in amidan fa huwa tun ba je ko ina ba kaga da bai sallan ba yana dan musulmi mai sabo sai da ma yayi sallan mai alar ya fitar da shi mai muktasa da yace babun kace ga wani babi mai babin zai ce babar ridda ya ce menene ridda tu ya ce wahiyya kufurul musulmi shine musulmi ya zama kafiri bi kaulin au fi'ilin ta hanyar magana ko aiki an gane musulunci ba gidan gado ba ne shi za kake gani ko da zaman najeriya ma ba ka zama duka da ran da ka taka doka eh sai doka da ce a tsara wannan ta ce a kashe wannan ana yi ko ba yi a ƙasan ma kenan a musulunci ne ka shigo ka shigo duka ba zai yiwu ba kana taka doka sai musulunci kore ka yan tsakaninka da allah malam kar mu kawo saɓani mafi da gaskiya don a zona lafiya don allah jama'a mutumin da ya ce ta ci ta gari barhama ne ubangijin kowa dan Allah wannan musulmi ne eh tsakanin da Allah duk yanda baka san a kafirta musulmi tsakaninka da Allah kai da wannan musulmi ne yanzu shi barhama ya taba cewa shi ubangijin wani ne